A farkon makon da muke ciki ne shugaban jam'iyyar Model Lumana Hama Amadu da ke hijira a birnin Kwatano ya aike da wasiƙa zuwa ga mataimakansa don sanar da su cewa ya damƙa ragamar jam'iyyar a hannunsu. Sannan ya dakatar da shugaban riƙon jam'iyyar Umar Noma daga mukaminsa, sai dai ya ce ba zai lamunta da wannan mataki ba, mafari kenan ya garzaya kotu. Bayan sauraron ɓangarorin da ke wannan dambarwa, alƙali ya baiwa Hama Amadu rashin gaskiya saboda a cewarsa sashe na takwas na kundin zaben jamhuriyar Nijar ya haramta masa ɗaukan kowane irin mataki da sunan jam'iyya sakamakon hukuncin da ya hau kansa a badakalar safarar jarirai. Abdullahi Tahiru na daga cikin waɗanda suka halarci zaman kotun na yau. Alkali yake an ne hamma yan duk da shi yanzu president interim shi zai doka shi. Ba mai doka shi. Duk yanzu birfut yana taro da marake. burbutu da taro a gane shi ba president an ci ganin jaldu shi zuci da haka nan abin ya zaki ya mai zami kongare ko ina zami kongare mu da ayi kokari le kat ayi kongare ba wani zai zai ba wani abin nan mu duk mu da lumana ne n'o mu da lumana ne mu da lumana ne kowar ko da lumana ne ko na ba lumana ko wata hankuri siyasa hankuri ta siyasa ba kari ne ba siyasa ba gaba ne ba ai hankuri kowa yi hankuri a biyo a kai da wannan zaki magoya bayan jam'iyyar ta model lumana sun jaddada goyon baya ga jagoran na 'yan adawa hama amadu saboda a cewar su mutum ne mai aƙida al'umma duka suna bayan hama amadu tun da hama amadu ba san shi ba da kwadai ba san shi ba da karya ba san shi ba da kin amana haka nan Hamma ya saba da irin wannan wadda du hamma ya kama mai wadda du hamma ya zam da shi sai a ci hama na hamma tun da hamma da halal ne hamma bai da kwadai wahalan nan duk da hamma na gani dan saboda Niger dan yana gyaran Niger dan yayi da Niger cikin abin da yake suna na madam Sumaila Hadiza wannan rikicin shugabanci na ƙara karfafa ne a wani lokacin da ya rage mako guda a gudanar da taron jam'iyyar na kasa da zai tabbatar da sunan wanda zai tsaya mata a zaben shugaban kasa na 2021 Ibrahim Noma na mai cewa mu mun yadda da maganar justice amma akwai statute dinmu da reglement interior duk wanda ya kawo partin justice akwai eh, matakin da za a yi bisa takardunmu na lumana ba mu yadda a bata lumana kuma da mun kace hamma sai yayi kandida nan Niger hamma sai yayi kandida ko menene in kace mu za a yi wallahi sai hamma yayi kandida muna bayan hamma yau muna bayan hamma gobe shugaban rikon kwaryar jam'iyyar model lumana umar noma da na tuntuɓa don jin ta bakinsa kan hukuncin kotun ya ce da ni lokacin magana bai yi ba a yammacin yau juma'a gaggan kusoshin jam'iyyar ta 'yan adawa ke gudanar da taro domin tantauna hanyoyin da za su bullo wannan lamari sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar